yanzu haka direbobi sun ma katse hanyar zuwa Jalingo gwafa da jihar taraba biyo bayan kare wani direban babban mota da wasu 'yan sanda suka yi a shingen duba ababen hawa da suka kafa a garin jimlari lamarin da yanzu haka ma ya tsaye da harkoki zai kama yadda ganin suka tabbatar. ina da ganna wurin da abubuwan da faru suke da dare ni na zo kamun ai buloki din hanyar manna wurin. ya ake ciki a wannan wajen. motoci kam gaskiya idan ka kalla ba ina da iya kallon ka kuma ba ku tauka da wani ta da hanyar mai ma kai kanka kan ka abu da zaka mamaki. babu wani alama inda mutum zai wuce banda mai mashin da ba babu hanya yanzu ga yadda yake gaskiya dan har yanzu gwamnati ba ta mataki ba akan abu har yanzu ba Sadiq Eliman da ke zama sakataren kungiyar manyan motocin haya ta Najeriya wato NATO a jihar Taraba ya ko bai ne da ma jami'an tsaro ke tatsa su a waɗannan hanyoyi hukuma sun addabe mu a hanya nan diga nan zuwa nan za ka ga cikin point daga nan zuwa nan za ka ga cikin point motocin mu da sun yi lodi mai gida ina gaya maka sai ka ga ka ajiye kuɗi a gaban mota dubu ɗari biyu da hamsin diga taraba Taraba State dalibin from border of Taraba State zuwa border Taraba. Man alal misali yanzu daga Zim hmm? kaga shi ne bodan shigowa da Adama da kuma zuwa Kari bodan mu fita zuwa Benue. Eh kana ajiye kuɗi non less than two hundred si seventy zan a gaban mota kan ka wuce. Wannan kaɗai na hanya in essence k'a ma poli k'a ma soja kaɗai wannan a hanya kaɗai za ka yi wannan mun yi complain mun yi complain mun rubuta mun rubuta mun gaya musu sun ce za a ɗauki mata. to ya kowane hali ake ciki dangane da wannan lamari asb dabi misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Taraba ya ce ai tuni ma aka shawo kan lamarin. Sassan nan shi ne girma kwamishinan 'yan sanda ya kira su shugabannin masu abin hawa wanda yaran su ne suka kare wannan hanya da manyan mako ta hana jama'a wucewa da kuma shigowa. Da ta karshe dai mun zauna tare mun tattauna domin a samu yadda za a samu hanyar a fara wucewa kuma mun kima na saya inda muke maka magana ana dab da bude wannan hanya ba da jimawa ba hanyar zai zamanto kowa na wucewa. A wannan ba shi na farko ba da ake zarge jami'an ku na 'yan sanda a kan wannan hanyar suna kamar na goro idan ba a ba su ba su kan ɗauki mataki kamar yadda suka ɗauka wajen kare wannan ɗan taliki. Kamar wani mataki kuka ɗauka kan irin waɗannan jami'ai? Eto eh, a takaice dai wannan ba zan yadda da maganar cewa sun nemi wani abu ba a ba su ba kafin suka eh, samu wannan rikicin ba. A takaice dai eh, wanda shi ya yi wannan abin ya kawo aka sa eh, mutane suka fi da hanya yana nan a tsare shi dan sannan mu muna bincike ne sababin wannan abin don kuwa ko da shi waɗanda suka fi da hanyar nan za su iya tabbatar ma jikin cewa ba an ci ko naira da yawa hannun su ba eh, mu dai abin da muka fahimta akwai rashin jituwa tsakanin ba ma yan sanda duka ba ɗaya daga cikin waɗanda suke aiki wannan wurin da kuma wannan doba wanda ya zama to kamar rashin gamsuwa tsakanin su biyu a wadansu abubuwan da har yanzu muna kan bincikawa so a nan ne kuwa suka samu wannan rakin fahimtar juna har ya kawo inda su kuma waɗannan direbobi sun ke su ba su yarda ba shine da ya sa suka kafe wannan hanya da da manyan motoci. Shi wannan jami'in tsaro kamar yadda na faɗa daga cikin su wanda ya kawo aka tare wannan hanya mun riga mun tsare shi kuma muna bincike shi. ba dai wannan ne karin farko da ake zargin jami'an tsaro da tusawa matafiya da ma direbobi ba lamarin da sautari kan jawo katse hanya batun da kuma nazarta ke ganin ma akwai abin dubawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya